A sha'anin shari'a ba za mu rigai ladan masalaci ba, Sokojam na fuskantar matsaloli. Mun tambayi haƙƙinmu ne inda muka nana tashi a gaban gwamnati. Shari'a ita za ta auna ta nazarta abinda Sokojam ya kamata ta yi. Mu ba za mu ce ba za mu ƙara farashi ko rage farashi ba. Muna jiran hukuncin shari'a. Eh, hakikan sun girka tsarin rage farashin hayar shaguna kashi 60 bisa 100. Tun shekara ta da 1988 ba a yi wani sauyi ba akwai yaunin da ke bisa sokojam da bata zartar ba da ya kamata an yi lissafi na ababuwa da yawa a yau komi ya yi tsada mun tambayi gwamnati da cewar za mu ƙara farashi gwamnati ya ce sai an bi ta ka'idar da shari'a ta zayyana yanzu muna jira a kawo muna farashin ba za mu iya yi wa kanmu da kanmu shari'a ba sai dai mu jira